Zanga-zangar ta hada da tattaki daga shataletalen mahaɗar titin Ahmad Bello da na Murtala Muhammad zuwa gidan gwamnatin Kano, inda shugabannin kungiyar ta NLC bisa jagorancin shugabanta a Kano, Kwamar Kabiru a domin jibur suka mika wata wasiƙa ta musamman ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Agaji na farko shine wannan zanga-zanga ta lumana da muke yi a yau a duk faɗin jihohin Najeriya 36. Mu nan a jihar Kano yanzu gashi mun taru. Idan wannan mataki bai yi aiki ba muna da matakai guda biyu zuwa uku wanda kuma za mu dora a gaba har sai an kawo ƙarshen wannan yajin za mu sake zama mu tafi yajin aiki na kwana uku na gargadi idan bai yi aiki ba kuma za mu bi sahun su waɗannan manyan malamai na manyan makarantu mu ma mu tafi yajin aiki na sai baba ta gani har sai an yi abin da ya dace. Comrade Kabiru Adomin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano. Gwamnan Kano wanda ya karbi kwafin wasiƙar 'yan kwadagon zuwa ministan ilimi Adamu Adamu ya ce gwamnonin Najeriya za su shiga wannan magana domin ganin cewa an sasanta da juna. gwamnonin Najeriya da wannan abu ya dame mu. Saboda haka za mu ƙara dannawa wajen ba da shawara domin mu tabbatar da cewa wannan al'amari an warkar da shi. Rigima ce da gwamnatin tarayya to kun ga da su da gwamnatin tarayya dole sai sun wato samu matsaya ta gari. Kwamar da Haruna Musa da ke zaman shugaban kungiyar ASU ta malaman jami'o'in Najeriya ta ƙasa reshen jami'ar Bayar Kano na cewa Wannan fitowa da kungiyar kwadago ta yi da dukkanin sauran kungiyoyi 35 da suke karkashinta ya nuna damuwar da ita wannan kungiya ta yi da kuma al'ummar Najeriya na gwagwarmayar da muke yi ta ceto ilimi. Janye wannan manhaja ta IPBIS a yi amfani ta UTAS saboda gwamnati ce ta kalubalance mu mu kawo kuma muka kawo saboda haka bukatunmu ba su taba canzawa ba bukatu ne na yadda za a farfado da ilimin jama'a a Najeriya. Muna zuba ido mu ga shin umarnin da shugaban kasan ya bayar na sati biyu za a aiwatar da shi ko kuwa. Shi kuwa Comrade Abdulmalik Yunusa mataimakin shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i da ba sa aikin koyarwa ta Najeriya ya ce suna da kwarin gwiwa cewa matakin kungiyar TNLC zai haifar da sakamako mai alfanu. Muna tunanin wannan zai agaza kwarai saboda kasancewar su NLC kaka manta 'ya'yan sun kai arba'in da wani abu ko muna ganin in har gwamnati bata saurare mu ba iyamu na jami'a ta ga alamun cewa nlc za ta iya kiran affiliates din nan 47 su ma su rufe kofofinsu wato shiga yajin aiki za ta saurari abin ga alama dai zanga-zangar lumanar ta kungiyar nlc ta samu nasara da armashi la'akari da cewa rassan kungiyar na jihohin tarayyar najeriya 36 sun gudanar da ita cikin kwanciyar hankali mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria